يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصحاب الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 155 wato a karatun da muke gabatarwa na littafin al'adabin mufrad littafin al'imamun bukari rahimahullah za mu karanta hadisi na 700 da uku kadai ina shafi na 228 insha Allah shi wannan hadisin yana dauke da bayani akan addu'ar istikhara Imam Bukhari yi babi a kai, shi ne babi na 293 babu du'a inda al-istikhara babin da ke dauke da bayani game da addu'a a lokacin istikhara wannan darasin yana dauke da matsaloli guda bakwai matsala ta farko da ake nufi da al-istisara ibn al-asir a littafin sa nihaya ta fi gari da hadisi wal akhar a juzu'i na biyu shafi na 91 yace al-istisaratu talabul khiyarati fi shay'i abinda ake nufi da istikhara wato shine neman zabi akan wani abu istif'alu min akan ce istaghfirullah yaghfir laka ka nemi zaɓin Allah sai Allah ya zaba maka saboda haka yasa da cikin lafazan addu'a ta al-istighfar akwai kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma khir khirli wato ya Allah ka zaba min wato ikhtar li aslaha al-amrayn Allah ka zaba min a tsakanin al'amura guda biyu abin da ya fi inganta gare ni ij'al li al khiyarata fi saboda haka idan aka ce al-istikhara ana nufin neman zabi a tsakanin abubuwa guda biyu wannan ya zo a tajin ma'arut jubi na shida shafin da da tamanin 381 aka zama lisanul arab mujallar na hudu shafin 266 kuma haka kalmar ta al'istisaratu kalmar ce ta larabci ba shi ya yi amfani da ita ana ce wata shi istihara wato kalmar ta larabci ce ma'anarta shine mutum ya koma ga Allah subhanahu wata'ala fi fi. Ka yi nufin za ka aikata wani abu shi ka koma ga Allah idan aka ce ka koma ga Allah da tabarra min al-hawli wal quwwa illa billah subhanahu wata'ala ka nuna cewa da karfinka da dabarar ka duk ba za su iya maka ba saboda ka dole sai ka hada da taimakon Allah ma'anar al-istikhara shine kai ba za ka iya zaba ma kanka ba saboda haka kana neman Allah ya taimaka maka da karfinsa da iyawarsa ya zaba maka abin da ke mafi alkhairi don haka yasa kalmata al-istikhara tana da alaka da alkhairi kana neman alkhairi wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah shi ya san gaibi Allah shi yake sanin abu mai kyau da mara kyau sai dai ka yi nufin za ka aikata wani abu ka san wani abin akwai alkhairi cikinsa ko babu ya taho da nau'uka da yawa daga cikin addu'o'i da muka karanta a kurkusa a wannan littafin imam bukhari ya mana ishara da wani nau'i na al-istikhara wanda ya taho cikin hadisin anas bin malik riwaya ta al-imam an-nasa'i anas bin malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma yarsa fatima ka rika yin addu'a da safi da yamma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullahu wa la tukilni ila nafsi tarfata ayn dan kace wa la tukilni ila nafsi tarfata ayn Allah karka barni in yi makaina gwargwadon kyautawan ido kaga kamar istikhara ne wani nau'i ne na al-istikhara da annabi ya koya mu Fatima a safe ka riga cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu Allah ka shirya min al'amari na baki ɗayansa wala takilni ila nafsi tarfa'ain karka kyale ni ni makaina gwargwadon kyautawan ido haka an mayar da ƙarfi daga dabara ga Allah ta baraka wa ta'ala kuma mun kawo hadisin abubakar da fasakafi shi ne nufayu bin haris shi ma yana cikin addu'o'in da imam bukari kawo a kusa din nan wanda manzon Allah yake cewa da awatun makru addu'o'in wanda ya shiga damuwa shine ya rika cewa Allahumma rahmataka arju فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني أصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت هنا كما دا أدعو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مخاطبة za Allah ya ce wannan ita ce addu'a ta wanda shi da damuwa in ka maimaita wannan addu'a Allah zai kawo maka Allahumma rahmataka abdu ya Allah rahmaka nake fatan wato in kada ka kyale ni in yi matsaina ƙwarfata ainihin gwargwajen fitawai wa aslihi li sha'ani kullahu kuma ka shirya min al'amari na baki ɗayansa la ilaha illa anta shi ma isnadin hadisin yana da kyau yana sahihul jami'i safir hadisi na 3388 don haka idan aka ce al-iftikhara ana nufin neman zaɓi a tsakanin abubuwa guda biyu neman zaɓin Allah tabaraka wa ta'ala mas'ala ta biyu kafin mu karanta ma hadisi wannan al'amari ne da ke da muhimmancin gaske saboda ta wannan sashi bokaye sun cutar da jahilai da farko sun cutar da jahilai domin ana kiransu malamai maimakon a kira su jahilai bokaye na biyu maimakon su gaya wa mutum za su koya masa bokanci za su martafi Sun su ce za mu maka istihara wato kasar al-istikhara miyagun malamai sun yi amfani da ita sun fasa da mutane da da suke Allah ta tsare kuma istihara din nan ta zo ta nau'uka daban-daban akwai ma wanda ke yin sa da alkur'ani littafin alkur'ani littafin alkur'ani zai istikhara saboda haka idan kana da bukatar wani abu zai fusa ne, kan su ta fara zuwa gare shi sai ta zai amfani Allah ka sare sannan akwai tsirkisarin da za a ce za ka yi mafarki idan ka yi mafarki za ka yi abin da za ka aikata to kuma tsirkisara da aka ce a mafarki za ka ta sakamako da kwanta sanin wannan bidiya ce babu ita a sunnar manzon Allah wanda ya zo cikin fatawar lajina mujallar na hamsin da takwas. akwai wanda ke yi kwana da carbi akwai wanda ke yi da tsuntsaye suna nan nau'uka daban-daban kuma dukkan su kafirci don mutumin da ke tafiya ga masu irin waɗannan tabbata suna tafiya ne ga matsafa da bokai kuma ya sani yana asarar addininsa kamar yadda mazan Allah ya tabbatar mana kafirci ne tsanta wanda ya taho a tasiru du'a na bakar abu zaidin rahimahullah yana shafin 487 ba ma ga wannan ba wato shi da asali al'istikar a sunan mazan Allah wani ya yi ma wani ko wajen yi makansu kamar yadda wannan hadisi ke karanta don haka idan kana da wata bukata ba ka tafiya wurin malami ka ce kamun istikhara kamar yadda ke faruwa mutum yana son ya aure a ce kawo sunanta a kasa da nashi a ce a'a babu sa a cikin wannan aure wannan bokanci Wanzan Allah ya taba yin haka wani baya yi ma wani al-istikhara idan gaskiya ne ka mika al'amarinka ga Allah to ya kamata ka san abin da Allah ya ce a yi. ba wai ka je ka nemi wanda zai maka ba wanda akan haka ne malamai suka yi magana domin al-istikhara ibada ce ta jiki ibada ce ta jiki ya za a yi wani yayi ba wani in ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma da 10440 sai hada kanat salatu kal iman sallah da imani suna da kamanni sallah da imani suna da kamanni su ke sa a cikin alkur'ani Allah ya kira sallah da imani la ta dukulu ban ya batu jikali wani baya yi ma wani sallah a abada misali da mutum zai mutu ana bin shi ba su sukan sallah ba inda za a yi ka biya mishi inda za ka masa kurin shi da ka roƙa mar gafaran Allah amma ba ka yin wannan sallah a madadin shi ba zai yi ba don Allah bai shar'anta sallah kanka ba a kansa ya dora naka na nan daban ba za ka dauki na wani kai mishi ba akwai ibada da ake wakilta ake iya na gilta amma kun sallah ban da ibada jiki sai dai ibada ta dukiya salli a ahadun an ahadin babu wanda zai yi ma wani sallah alfarba sallah ta farilla ko ta nafila zali usirin wala li kairi usirin ba usiri ba usiri wani baya sallah da wani baya ma wani sallah kama la yu'minu ahadun hoye da kasan ba za ka yi imani a madadin wani ba ka musulunta amma Allah bai yi wani da cikin yan uwanka ya musulunta ba sai ka ce to Allah na musulunta a madadin shi ha ba za ka saba wakiltar shi ba aikin da Allah ya dora masa shi kadai ne dole ya yi, in bai yi kuma Allah zai tambaye shi a kiyama ولا تسقط الحال كما يسقط الإيمان صلى بات قلبكم imani bai بالبقوة ba ka cewa na ɗauke sallah ga wani haka a istikara take ibada ce ta jiki wanda kowa yana wa kansa wanda al-imamu sarki zarci a shafi'i littafin al-mansur fil qawaid shafin gari uku da goma shafi. ya ce min al-ibada ki ma la yaqbalu niyabatu bil ijma' akwai ibadar da duk malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wani baya yi ma wani ittifaq kamar imani da Allah ta'ala wa minha ma yaqbaluha ijma'an akwai ibadar da wani yana iya dauke ma wani kamar addu'a saboda kana iya addu'a a madadin wani inda manzon Allah yake yana cikin wato ayyuka masu falala sai ma wani addu'a Allah ka yaye ma wani da mu da yake ciki wannan ba bane sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma sadaka sadaka kana iya yin ta a madadin wani saboda kai sa mutum ya rasu amma ana yin sadaka kuma tana isa gare shi amma sadaka ibada ce ta dukiya addu'a ibada ce ta harshe biyan bashi wanda ibada ce ta dukiya walwada'i aka dan ajiya da sauransu wannan wani yana iya dauke ma wani wa amma salatu fala taqbadu niyya wa sallah ayin da za a yi wani yana ibci wani ya yi a madadin wani saboda haka da ke akwai jahilci tare da mutane sai ana rudan su don ba ka sani ba al-istikhara din da ibada ce da aka shar'anta ta akan kowane musulmi jahilcin da kai sai malami ya amfani da wannan damar da kudin kai ke zama Allah ka kare mu ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad a da nabi shafin 443 haka ma littafin su kitabun salatu hukumu tarikiha shafin shida. hakanan al'imam shafi waɗannan malamai sun yi magana a kan matsala ta ibada ta jiki wani ba zai yi ma wani ba musamman sallata al-iftikara wanda ya fi cikin kitabun mawafakar na al'imam shafi musallar nabi shafin 227 ibn kaifin jauziya a littafin sabin ma'ad ya ce fa'awwada rasulullah ummatahu bi hadha ad-du'a abu shakka mutum idan yana so ya aikata wani abu yakan so ya san abin da zai aikata din gaba ba za a yi nadama ba dan adam tuntuni haka na haka ne yake duk inda mutum yake yana son abin da zai yi gaba ko ka samu yi nadama to ya za a yi ko ka aikata abin da gaba ba za ka yi nadama ba to can dan ne da iskisara take shigowa wanda tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna haka amma abin da suke aikatawa shi ake nufi da al-iqsamu fil azlami al-iqsamu fil azlami akwai kifiyoyi waɗanda suke tare da su a jikin Ka'aba an rubuta kai an rubuta karkai ko za ka zaka sa hannu ka zaro guda kuma shi ma al-iqtara ne idan ka zaro karkai to ka samu zabin wannan abu in kayi shi gaba karkai na dama to Allah da Allah tabaraka ta'ala da ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana waɗannan ayyuka na shirka da shirka ce da Allah tabaraka ta'ala domin kokarin sakin gaibi ne babu wanda ya san gaba sai Allah lokacin da Allah ya haramta waɗannan ibnu qayyim jawziya yace to Allah bai bar al'umar annabi haka kawai ba sai ya canza musu da abin da ya fi alkhairi menene abin da ya fi alkhairi ita ce addu'a ta al-istighfar min abin da aka saba da shi wato na neman zafi imma da kibiyoyi imma ta wajen bokaye ta amfani da tsuntsu idan an zafiri tsuntsu ya yi ta arewa sai a ce tafiyar ba da yi ya tsuntsu ya yi ce kai kwasa sai wani sati wannan kafircin allah ya hana shi ne yake cewa allazi nasiru hadhihi alqur'a allati kana yaf'aluha ikhwanul mushrikin idan ka bar al istikhara ta manzon Allah da ka bar ta to zaka auka wato gaski na shedanu wato kafirai waɗanda suke shirka da Allah don haka yasa in dai zaɓi kake nema wajibi ne ka kai koyi ka koyi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yatlubuna biha ilma ma qasima lahum fil ghaib tun a zamanin jahiliya larabawa suna amfani da kibiyoyin nan wanda ake su al'adlam wanda Allah ya magana a kansu a cikin alkur'ani suna amfani da su ta wajen neman zaɓi saboda kokarin su san gaibi abin da ya buya gare su tafiya ce za ka yi wata tafiya bai zai biyo bayan ta saboda kana so ka san wani abu na ilimin gaibi a kai awwahum bi hadha du'a sai Allah ya canza wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu da dama can larabawa suka saba da shi masu al-istikhara wannan addu'a din alladhi huwa tauhidun waqtiqa wanda wannan addu'a tauhidi ne kuma nuna bukatarka ne ga Allah wa ubudiyyatu sannan kuma bautar Allah ne sannan addu'a ta dauki tawakkali wato addu'a tana dauke da ilimi mai yawa kuma da ka wasu malamai ma rubuta littafi su kai akan hara da duk ilimin da ke cikinsa. akwai nuna bukatar ga Allah akwai ibada ga Allah akwai tawakkali ga Allah akwai su'alun liman biyadihi kai kullu kana roƙon wanda shi kadai yake rike da alkhair shine Allah tabaraka wa ta'ala allazi la ya'ti bil hasanati illa huwa babu mai zuwa da abu mai kyau sai Allah babu wanda zai baka abu mai kyau sai Allah wala yasrifu sayyi'ati illa huwa babu wanda ke kawar maka da munanan ayyuka sai Allah annabi idza fataha li abdihi rahma Allah nan shine wanda in ya bude ma bawan sa rahma lam yastati ahadun hafaha an babu wanda zai iya kare wannan rahama ya hana ta fitowa ga bawan shi wa idza amsaka dan kuma Allah ya rike ni rahmar safa. fa lam yastati ahadun irsalaha ilayhi idan Allah ya rike rahama babu wanda ya sake wannan rahama zuwa gare ka التغيير والتنجيم واختيار الطالي ونحوه فالسنة يا كود التكليل أكي نشرك هذا الله الدعاء هو طالب الميمون الصعيد ابن قيم الجوزية يتشي ولن الدعاء يتشي idan ma kana son ka tsinkayi gaibi ka leka cikin gaibi ta wannan addu'a ta da ta iya yi kun ka samu yardan Allah ta al-istifara ta sunnar manzon Allah bali'u ahli sa'adati wa tawfiqi duk wanda kaga yayi riko da al-istiqamar ta manzon Allah to yana cikin waɗanda sun dace da rahamar Allah kuma sun samu muwafaqa wato da shari'a ta Allah tabaraka wa ta'ala alladhi sabaka lakum min Allah al-husna waɗanda dama Allah ya riga ya kaddara za su samu kyakkyawan sakamako a duniya da kiyama ba samu iya tsarewa ba haka mu mai da hankali wajibi ne mu sani wannan addu'a ita ce kadai addu'a ta al-istikhara da za ka yi ta ta dace da rahamar Allah ta tabaraka wata ala, ta dace da sunnar manzon Allah amma duk ta al-istikhara da za a ce za a maka da an ce za a maka to shirka ce kafirci abu mai iya nema ma wani zabi ba kai za ka nema ma kanka zabi mu karanta hadisi حدثنا mu بن عبد الله abin Musa. الإمام البخاري ينا كرم نعلم سيدنا أبو المصعب وسمى لمن كم سنة كرم شيء أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عبد الرحمن بن أبي الموالي ينا تكم باين سيدنا علي بن أبي طالب سنة سيدنا علي شنتاز هذا تابعين عن محمد بن المنتهي القرشي عن جابر بن عبد الله السلمي وحديث النجابي وانا حديث جابر بن عبد الله شي يروحته قال جابر يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يكفن شي يعلمنا الاستخارة يعني قويا من الاستخارة في الأمور كمدع الأمر كالسورة من القرآن كما ينتهي كوشة مصورة القرآن صلى الله عليه وآله وسلم duba hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya hana kafirai su yi ta amfani da kifiyoyi saboda neman zabi saboda wannan al'ada ce da manzon Allah ya tarar da su suna rike da ita ɗarurukan shekaru al'ada ce ta larabawa ba su aikata wani abu sai sun nemi zaɓi suna neman zaɓin nan da wannan kifiya manzo Allah ya kawo ya ce ko Allah ya haranta kafirci amma manzo Allah bai kyale su sai ya canza musu sai ya koya musu al-istikhara mutum da ya koya musu al dole ya ba da muhimmanci a kai saboda in sun yi al-istikhara nan to za su yi baki da wancan na kafirci in ba su rike shi ba karshe za su kuma. Duk kuma aka raba mutane da wani abu a ka canza musu da abin da yake wani matadinsa in ba ka yi ba sai su koma ga abin da yake wancan muni wanda shi ta jahiri ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana al-istikhara cikin al'amura ya ce ka surati min al-qur'an kamar yadda yake koyar da musura ta al-qur'ani wato da annabi yake ba da muhimmanci wajen koyar da al din nan yana kama da yadda manzon Allah yake ba da himma ta wajen koya masa habbansa ayoyin al-qur'ani da Allah muku ke saukar wannan hadisi ya cikin sahih bukhari ina kitabut tauhid babu qaulillahi ta'ala inda al-imam bukhari yake 65 ta suratul an'am قل هو القادر على أن يبعث عليكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم yana iya saukar da azaba ta samanku yana iya saukar da azaba ta ƙasanku Allah yana faɗi Allah tsare wanda suratul an'am saboda kalimar bukhari na fassar wannan aya sai kawo hadisin iyad amma a wannan riwaya da ta zo cikin sahih bukhari yanda jabir ya faɗa jabir ya ce yu'allimu ashabahu al-istikharata manzo Allah yana koya ma sahabansa yanda za a yi al-istikhara fil kulliha a cikin al'amura baki ɗayansu. su kaga ya nuna cikin da ka sa a gaba yi kokari ka yi Ya ce kama yu'allimuhum surata min al kamar yadda manzon Allah yake ba da himma wajen koyar da sahabbai wata sura ta alqur'ani wannan kalma ta jabir yi kama da kalmar abdullahi bin abbas akwai wasu abubuwan da annabi ya ba shi himma wajen koyar da su kuma ba wajibai bane kamar al-istikhara din nan kaga ba wajibi ba ce amma annabi ya ba da himma wajen koyar da ita saboda hadarin da ke karkashin ta shi ma abdullahi bin abbas ya ba mu misali da tahiyya at-tashahhud kana rasulullah yu'allimuna at-tashahhud kama na surata min al Kuma manzo Allah yana koyar da mu tahiyya a sallah irin himma da yake bayarwa wajen koyar da mu ta surata al-qur'ani a wata riwaya ta abdullahi bin abbas yace kana rasul inna kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum surata min al-qur'an aka ma addu'ar da ake yi kafin a yi sallama bayan an yi tahiya Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wannan addu'a Abdullah bin Abbas ya ce annabi ya ba da himma ta wajen koyar da sahabbai irin himmar da yake bayarwa ta wajen koyar da su alqur'ani kun ga waɗannan addu'a da ake kafin a yi sallama ba a wani lokaci amma saboda muhimmancinta saboda addu'an ta dauki neman tsarin Allah game da sharrin jahannama azabar jahannama da sharrin almasihu dajjal da sharrin da ke tare da talauci da bashi da sauransu kuma Allah sai ya hada da sanya su a wannan addu'a saboda kai sa yake koyar da sahabbai saboda haɗurran da ke tattare da waɗannan abubuwa kaga jabir ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada himma ta wajen koyar da al-istikhara mu ci gaba ya ce idan hamma bil amri idan mutum ya yi nufin wani al'amari idan aka ce hamma bi ma'ana kafada kafada al'amri idan mutum ya yi nufin zai yi wani kuma Allah ya ce fal yarka rak'atayn sai yayi raka'o'i da sai na fila kenan raka'a biyu kaga da an ce za ka yi na fila raka'a biyu ibada ce to ya za a yi wani ya mawuni ittifaqan malaman sunna sun ce cewa sallah wani bai ma wani Nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka himmanci wani al'amari in ka yi nufin aikata wani abu sai kai na fi raka a biyu sahih bukhari kuma kitabu tauhid ya ce yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce فليركع ركعتين من غير الفريضة وكان هذا يدل في صحيح Bukhari. imam bukari ya kawo wannan hadisin da jaji manzon Allah ya ce mutum ya yi raka'a biyu raka'o'in nan guda biyu sallallahu alaihi wasallam sai ya ce min kairin fariza ba fa na sallar farilla ba wanda wannan kalmar ba tana nuna cewa sallar al-istikhara ba dole bane saboda manzon Allah ya ce yi na ila raka'a biyu ba na farilla ba wato karka dauka za ka yi al-istikhara bayan sallar farilla saboda wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan mun samu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza hamma bil amri falyarka rak'ati kaga annabi ya mana umarni idan wani al'amari ya zo gaban ka in ka yi yunkura za ka aikata wani abu to kai na jila raka'a umarni ne Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa umarni ya koyar da mu al-istikhara idza taratu fi umurihim an yastakbiru bi an ya'budu kuka in ta wani abu ke gaban ka kana da himma aikata wani abu to ka nemi zaɓin Allah ta tabaraka wa ta'ala neman zaɓin nan kana ƙarfafa tauhidin ka ne ga Allah kuma kana bautan Allah abin da kake wato kake so a rayuwarka wanda za ka aikata shi kansa ba ka aikatan ba amma kuma cikin wannan himmat ta ta an samu bautan Allah sun mai tsadu kulkiyara sannan su mutane su roƙi Allah zaɓi bil amri da zai yi shi tunahu lafkina ba wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujalla na 23 shafi na 66 al-imam shawkani al-ibn nail al-awqaf ya yi sharhi game da hadisan al-istikhara yana juzu yana shafi 88 الإمام الشوكاني يقول فيه أن السنة في الاستخارة كونها ركعتين kun jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni idan ka yi nufin aikata wani abu ka yi raka a biyu wanda ya tabbatar kenan a sunnar mazan Allah a nawa ka alirki tsara a biyu da kai matsalar da take gabana babbar harin ya raka a goma me yayi anan kaga ya fara umarnin manzon Allah saboda haka inda annabi ya sanya iyaka ta tsaya ana shi kansa a cikin haka Allah ya ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala taqaw iyakar abin da Allah ya ce kai tsaya nan iyakar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kai ka tsaya haka saboda haka iyaka wal istikhara a biyu sai ce tunda annabi ya ce biyu fala tuzki rak'atul wahida kaga raka'a dai kenan ba ta ce ba wa hal tujzu fi zalika an yusalli arba'an aw akthara bi taslima to misali in mutun ya kara din kuma ba in mutun ya kara in ya kara fa in ya kara yayin lafiya da a biyu ne laifi to akwai malamin hadisi da ke cewa ai akwai riwayar da aka samu ta hadisin abu ayyub al-ansari riwayar eh, ta al-istikhara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma salli ma kataba Allahu laka sai kai sallar abinda Allah ya rubuta maka wa huwa dallun ala annahu la tadurru ziyada ala rak'atay tunda manzon Allah yake kai sallar da Allah ya rubuta ma yana nuna babu laifi kenan sai ya karanta ayi da eh, haka yasa dan an ce raka a biyu a wajen wasu malamai bisa la'akari da hadisin Abu Ayyub al-Ansari wato mafhumul adad fi zalik laysa bi hujja dan an ce raka a biyu ba hujja bane da wancan hadisin Abu ayyu amma galibin malaman sunna sun tabbatar da a biyun nan shine iyakar abin da ake a sallar istikhara saboda shi wancan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sun salli ma kataba Allahu zaka sai kai sallar abin da Allah ya rubuta maka ai abin da Annabi yake nufi abin da Allah ya rubuta shine wanda manzon Allah ya faɗa raka'a kaga wannan hadisin da yake shi ke fassara hadisin Abu Ayyub al-Ansari Ba ka samu wani hadisi da ya zo daga manzon Allah wanda ya magana akan a yi sallah idan za a yi al-istikhara da bayani filla-filla fiye da hadisin jabir bin abdullah wannan hadisin da muke karantawa shi yasa limamu bukari ya kawo shi domin babu hadisin da ya yi magana akan al-istikhara fiye da hadisin jabir bin abdullah al-ansari Allah kare ya dasa gare su annabi sallallahu alaihi wasallam yace min ghairi farida ba ta farilla ba sun ce ba ta farilla ba kada ni a daidai suke yanzu nan da muka sallar magariba ana sallama sai kawai ka kama addu'a ka kama istighfar dan kai sallah min gairin fariba manzo Allah ya ce ba na farilla ga an ajimin za ka yi nafila raka'a biyu kai da kanka za ka yi wadannan nafila raka'a biyu a matsayin nafila min gairi salatul fariba kada ya zamanto sallar farilla ce bayan an gama ta sai ake yi addu'a ta al-istikhara idan an yi haka an saba ma aka zumma ban Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ne idan an yi a bayan inda eh, malami suke cewa eh, tunda an ce ba na farilla ba tunda ya nuna cewa kowace nafila ana iya al-istikhara a bayan ta kenan tunda manzon Allah yake min gairil fariba to ina ga as-sunan ar-ratiba as-sunan ratiba nafila da ake bayan sallar farilla bayan sallar maghrib kai raka'a wanda shi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu annabi yake bayan sallar maghrib ya zama raka'a biyu bayan maghrib kuma raka'o'in al-istikhara biyu ne da kai nafila bayan sallar maghrib raka'a biyu sai kai addu'ar al-istikhara kai laifi la kai laifi ba saboda shi manzon Allah dama cewa yayi ba na farilla ba kaga ya nuna kenan idan ba za ka yi al-istikhara bayan wata nafila da kai ba da niyyar ta al-istikhara bai na kacewa kamar misali ta jiyatul masjid wa gairu zalika min an-nawafil nan da ya yazo cikin bayanin Ibn Hajar da yake sharhin hadisin Jabir a Fathul Bari mujallal 10 shafin 187 التبعيد بركعتين خاص بحديث جابر duk hadisin jabir babu hadisin da ya zo ke maganar yawan raka'o'i da ake so ka yi kafin ka kai al-istikhara don haka tahiyatul masjid yana dauke nafilar al-istikhara ka shigo masallaci sai kai tahiyatul masjid raka'a kana iya addu'a ta al-istikhara ba sai ka kai wata nafila ba wanda ya zo cikin fatawar lajina ah, yana mujallar na goma sha shafi na hamsin da bakwai hakanan wato dalilin salihin shafin riyadu salihin su biyu na shafin 354 ba da yafi don kayi al'istikarar kafin abu kuma a yi shi bayan aukuwar abu ma ba laifi ba ne da annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idan hammatul amri idan mutum ya yi nufin wani abu idan kayi nufin wani abu ka kai al'istikarar bayan abin ma ya auku kana ke ci gaba da al'istikara akan wannan abin wannan bai saba ba sunan manzon Allah yana kitabul majmu' na Imam Nawawi eh, mujallar na shafi na 78 da majmu' fatawa mujallad biyar <clears throat> shafi 345 mu ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum yayi nufin aikata wani abu za aqada al-amra idza hamma bil amri idan kayi yunkurin aikata wani abu to kai na fila raka'a biyu kaga matakin farko na al-istikhara ne na fila me annabi ya ce a gaba summa ya kuli lokacin da an kawo summa da ke a fara da nafila sannan addu'a ta biyu idan aka yi nafila raka abi summa ya kuli sai mutum ya ce Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika ya Allah ina neman sa'atinka ka dogaro da iliminka ka dogaro da saninka saboda sanin Allah yana gaba da sanin kowa Allah ya san gaba ya san baya ya san duk abin da ke aukuwa ya san zahiri da baɗi ka kana neman zaɓi ta dogaro da iliminka a ta dogaro da ilimin Allah inni astakhiruka bi ilmika ina neman ka ta dogaro da iliminka wa astakhiruka kuma ina neman iyawa bi kuduratika ta dogaro da iyawarka kaga ina neman iyawa ta dogaro da iyawarka domin ba za ka iya ba sai idan Allah ya ba baka dama misali kuka ta gina gida kuka gina gida don eh, wata unguwa kai istikara abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan hammat al-amri idan mutum ya cikin wani al'amari kaga ya nuna dukkan al'amura na rayuwa kan istikara kana yawa kana ganin kana da kuɗi zan yi gidan nan ai ina da miliyoyi a ce ina ba za ka iya ba sai da iyawar Allah ba za ka iya ba saboda ka ba mu Allah hakkinsa na imani da cewar ba abin da ke aukuwa sai da kuduran Allah tabaraka wa ta'ala wannan kalmar ta samu fassara ta shi biyu astaqdiruka bi qudratika inda ya zo cikin fathul bari mujallal na goma sha shafin jiriya tamanin da bakwai a fassara na farko idan ka ce astaqdiruka bi qudratika atlubu minka an ta taj'ala li ala dhalika qudra ina neman iyawa ta dogaro da iyawarka wato ina neman kamin cutar in iya abin da na sa a rai zan yi wanda ku tura zai ne ka sa ku bi ba wa tulubu minka an taqduru an kaduru ne. ya Allah ina roƙonka ka kaddara min wannan abin da na sa a gaba kudura kika, wato ta kudurarka wanda kai ka tsara al'amura tun farko wato ina neman ka kaddara ne wanda kan wannan ne wasu malamai ke ganin ba ne bane a fassara domin Allah ya riga ya kaddara ko to ce saboda haka fassara ta farko su ke mafi inganci wato ina neman iyawa amma ka dogaro da ka. saboda kai baka iya ba sai idan Allah ya samar maka wannan dama amma idan ce ina neman ka kaddara min Allah ya riga ya kaddara komai dama to ba zai canza wannan kaddara da yi ba المراد بالتقدير التيسير saboda haka annan malamai ke cewa idan ka ce ina neman ka kaddara min Allah ka sauwake min ka sauwake min bisa kusurka abin nan da na sa gaba saboda mu zai ba sai ka taimaka wa as'aluka min fadlika al-azim kuma ina roƙonka game da falalarka mai girma falala wato ita ce al-ziyada wal khair da larabci na aka ce falala ana nufin ƙarin ni'ima tsarin ni'ima wanda ya zo cikin matsayin suluka na ibn faris al shi ne az-ziyada ka wata ni'ima wajen Allah amma kana neman kari misali kana da kuɗin da za ka yi gida amma kana neman karin ni'imar Allah ni'ima ta Allah domin wannan kuɗi ba zai saban maka abin da kake so ba tana yiwuwa kun kuma ta karin ciki tana yiwuwa duk ya kama ba za ta iya kaiwa zama wannan ginin ba amma idan ka haɗa da neman kuduran Allah ka nemi ƙarin ni'ima bayan da Allah ya baka kuɗin gini yanzu kuma kana neman ƙarin ni'ima shi ne ma'anar alukan min fadlik azim kuma roƙonka daga kwallalarka mai girma saboda kwallalar Allah tana da yawa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى Ali إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله 哎呀！ kai ne kake iyawa ba ni iyawa ba alamu wala alam kuma kai ne kake sani ni ba na sani wakan ta'alamu ruyu kuma kai ne mai yawan sanin ilimin da ya buya shi ne ilimin gaibi wato kai ne mai yawan sanin ilimin gaibi eh, wannan karshen maganar wato ya to kana tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa guda biyu kamar yadda ya kuma mana ishara a أن العلم والقدرة لله وحده ilimi da iyawa suna da Allah shi kadai babu mai iyawa sai Allah babu masani sai Allah ka yarda ka yi ikirari kafin maka roƙi Allah ka faɗa da kanka fa inna ka tabbatir wa la akbi Allah kai kadai kake iyawa ni ba zan iya ba wa ta'lamu kai kadai kake wala a'lamu ni ba sani ba wannan in ka dubi farkon addu'a ta al-istikara yabo ne ga Allah tabaraka wa ta'ala yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kafin ka kawo ga addu'a dai ina yabon Allah yanda mala'iku suka faɗa Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana Allah kai ka sani mu ba mu sani ba fa innaka ta'lam fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu anta allamul ghuyub sannan sai kai addu'a din daga nan ne addu'a take wanda cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani kuma Allah kai tsaye bai roƙon Allah sai ya ga da yabo ga Allah subhanahu wataala Allahumma in kunta ta'lam ya Allah in ka kasance kana sani anna hadha al-amra anna al-amri daga wannan kalmar ta kawo ba ne ana kiransa addu'a'ul mu'allaq addu'a'ul mu'allaq shine addu'an da aka rataya kuma shi da aka rataya ta da ilimin Allah saboda ai baka san alkhairi bane in ka san alkhairi ne ai baka ka nemi zabi ba sai dai ka roki Allah kawai Allah ka bani ai baka sani bane sun da baka san alkhairin ba shi yasa kake neman zabin wajen Allah subhanahu ala. don haka idan suke in kunta alam ya aza in ka kasance ka sani wannan ba laifi ba ka rataya biyan bukatanka da ilimin Allah hakika Allah ya riga ya sani amma kana tawassuli da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan abin sai ka san wanne ne ya tabbata ba alkhairi ne a cikin ko sharri ya zo a kitabun tauhid eh, sahih bukhari dai bi kusan gudan a hadisin jabir sai jabir eh, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa tusannihi bi ainihi manzon Allah sai ce daidai wannan gaba shi ka kira sunan abin amma in ka lura da hadisin wuce karantawa a nan cikin karshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kira sunan abin so wancan hadisin na al-Imam Bukhari wanda ya zo a Jami'u Sahih wato shine mafi inganci wato daidai nan gurin ne ya kamata wato ka kira sunan abin da kake so ka nemi zafi a kansa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma in kunta ta'lam ya Allah kamfacin kamfaci na hadal amra wannan al'amarin da yake aure ne kika kira sunan matar da kake so ka aura ah, ko ba matar kawai ba ita ma mace tana iya istikara ta kira sunan namiji haka kuma idan ta bukata ce a gaban ka ko ne ne shi wannan gaba za ka kira sunan wannan abin idan ka san wannan abin khairul li alkhairi ne gare ni fi dini cikin addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibat al'amari da kuma karshen al'amari na aw qala koko mutun yace fi ajil al'amari in ka kasance kada alkhairi cikin wannan al'amari wato cikin al'amari na na gaggawa shine ajil amri wa ajil kuma al'amari na na jinkiri sai aka ce ajilihi na jinkiri wanda sai Allah ya rake idan aka ce ajilihi na gaggawa na nan duniya ne Allah kana son Allah ya zaba maka abin da zai zama alkhairin sa zai tabbata gare ka a nan duniya da kuma lahira a kuturhu li to kaddara min wannan abin idan ka san akwai alkhairi cikin wannan abin to ka kaddara min ya Allah wa in kunta ta'lam kuma idan ka kasance kana jin anna hadha al-amra wannan al'amari sharri li fi dini sharri ne zai kasance gare ni dini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da karshen al'amari na aqibati amri karshen al'amari shine ya haƙi idan ka san wannan abin wato ba alkhairi bane gare ni a karshen al'amari na aw qala ko mutum ya ce fi ayati li amri cikin wato al'amari na na gaggawa wa ajilihi da kuma na jinkirinsa an anni sai ka kawar da shi gare ni wa surifni an hukuma ka kawar da ni gare shi wa qaduru lil wa qaduru khaira kuma ka kaddara min alkhairi khairi hay cikin da ya kasance ka kaddara min alkhairi cikin da ya kasance wanda ke nan kane mai zafin Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara maka inda alkhairi yake wani abin da kai ranka yake so summa rabbini sannan ka yarda da ni wata riwaya ya ce wa rabbini bihi kuma ka yarda da ni da wannan abin da ka kaddara min kaga nan karshe sai ya ce wai san bi hajjatahu sai ya ambaci bukatarsa Eh, a nan hadisin ya taho shi cewa sai a ƙarshen addu'a ta al-istikhara kafin nan za ka ambaci bukatar ka kuma ba ka bane eh, riwaya da ta zo cikin sahihul bukhari kitabut tauhid za ka ambaci bukatar ka ne lokacin da ka fara addu'a ta al-istikhara a nan akwai abubuwa guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshe wanda malamai suka yi magana a kai suka ce waɗannan bukatu suna zama kashi hudu na ɗaya ya kunu zahufi dinihi duna duniya ku abin da ka sa a gaba yana iya zama alkhairi gare ka ga duniyarka ga rayuwarka amma ta sashin ashini ka ba alkhairi ba shakka haka yana faruwa ka sa abu a gaba kana son shi yana yiwa wannan abin zama alkhairi gare ka a rayuwarka amma ta addinin ka ba alkhairi bane shine abu na farko sun haka yasa in ka dubi kalmomin da annabi ya sanya cikin wannan addu'a ta al-istikhara guda hudu ne yana kana iya samun abin da zai zama alkhairi gare ka a duniyarka amma ta sa'in addinin ka ba alkhairi na biyu wa khairul lahu fi dunyahu khassa wala ta'ribu fi dinihi tana yiwa ya zamanto abu ya zama alkhairi ne gare ka ga duniyar ka gaba daya amma ta sashin addini kamar bai shafe shi ba sam sam na uku khairun fil ajili tana yiwa ya zama alkhairi ne a rayuwarka ta gaggawa idan aka ce rayuwar ta gaggawa aka ta shafi addinin ka da duniyar ka rayuwarka da duniyar ka gaba daya don haka yasa in ka ciki wato ajili amri al'amari na na gaggawa ya shafi rayuwarka ya shafi addininka wato duka rayuwar duniya kake roƙon Allah addinin nan kake shi abu sai zama alkhairi gare yana aka ce ajilihi wato al'amari ka na jinkiri wanda ya shafi lahira wa huwa afdal wanda shine mafi daraja walakin idza tajtama'at al-arba'a idan ka aka abubuwa guda uku sunna fa zalika alladhi yanbaghi lil-'abdi an yas'ala rabbahu wanda shi ya dace ga bawa ya roƙi Allah saboda haka sai annabi ya haɗa su gaba ɗaya amma kakan sa abu a gaba wanda abin ya shafi duniyar kawai bai shafi addinin ka ba amma ba ka sani ba zai iya illa da addinin ka sun da ka alƙi fara za ka magance shi kana yiwuwa ka sa abu a gaba ya zama alkhairi ga addinin ka kai amma bai zama alkhairi ga duniyar ka ba saboda sau da yawa za ka samu addinin mutum ya yi kyau amma ya rasa duniya gashi da addini da imani da kokarin duko da sunnar manzon Allah amma duniya ta gagare shi saboda haka abin da ka sa a gaba yana iya zama alkhairi ga duniyarka addininka wanda duniyarka yana iya zama alkhairi ga duniyarka wanda addininka na biyu yana iya zama alkhairi ga duniyarka ga bayanta wato shine addininka da rayuwarka amma a ba alkhairi bane saboda a alahira Allah bai karɓa ba a duniya za ka ga addinin ka ya karɓu rayuwarka ta yi kyau kana cikin ni'ima za ka ɗauka lahiran ma haka ne alhali ba haka bane wanda shi ne mafi afara a ranar kiyama Allah ka tsaye Allah ke cewa hannu na hallu nabiyukum bil aksarina a'mala a duniya kana ganin kayi riko da sunnar manzon Allah sannan rayuwarka ta duniya ta yi daɗi sai ka ɗauka shigaran maka ne la saboda ka in ka ce fi ajili amri a cikin al'amari na na gaggawa wato rayuwar ta duniya abin da ya shafi addininka da rayuwar ka su zama to akwai alkhairi ciki idan aka ce ajili abin da ya shafi rayuwar ka ta jinkiri ita ce lahira ya zama to nan ma akwai alkhairi so idan ka haɗa hukun gaba daya wannan ni'imar da ka samu ta zama ni'imar duniya da ta lahira tana kamar rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana saboda ka sa addu'a ta istighfar ba shakka addu'a ce take da albarkan gaske game da wannan addu'a akwai malaman hadisi da suke ganin shi ne riwayar hadisi shi ne wanda ya yi kuskure ta wajen fahimta au au nan da ya zo a cikin hadisi wato ko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yanda suka yi addu'an khairul lidini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma annabi ya ce fi ajili amri wa ajilihi aqdiru li uh, wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini imma kace fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko ko kace fi ajili amri wa ajilihi wato biyu ya je manta wanne ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fahimta ta biyu da faɗani ta wajen riwayar hadisin ba ba kuskure ba ne na mai riwayar hadisin asali haka annabi ya faɗa shi da kansa asali addu'ar na haka ta zo don haka kada ka ware kar ka zaɓi wata ba ka ba maka sallallahu alaihi wasallam ya ba mu addu'ar ta inda bukatunmu na zama suna karkasuwa har kashi hudu Eh, akwai bukatar da ta shafi duniya wata lahira <clears throat> kaga biyu kenan wata bukatar ta shafi rayuwarka wata kuma ta shafi addinika. sai annabi haɗa ku kika ba a wuri guda saboda haka haɗa su gaba ɗayan shine mafi dacewa akan a ce ka ware wani sashi ka bar wani sashi kamar misali اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي wa ديني ومعاشي وآكبة أمري إذا ظنه ba za ka kawo ajili amri wa ajili ba Kin ka zaɓi wannan na farko in ku ka zaɓi na biyu ajili amri wa ajilihi ba za ka kawo fi dini ko ma'ashi wa akibati amri ba wannan ba ne bane yanda addu'a nan ka zo ga fadanta karkace ta ka da yin ta al-istikhara sannan shi ya ce wa sunnar manzon Allah saboda addu'an ta kunshi abubuwa guda hudun nan wanda ba sa wuce dama bukatar annabin wani abu shafi duniyar ka ko lahirarka ko abu shafi addinin ka ko rayuwarka sai annabi ya haɗa su gaba daya in ka waye wani kuma mamaki ba za ka samu ainihin albarkar da Allah ya sa wato a cikin wannan addu'ar ba ranan annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya ce summa kada ya nuna shi kai na fila raka'a biyu sannan ka ce wannan addu'a daidai ina kenan wannan akwai sabanin fahimta wajen malamai shin ka yi addu'a ta al-istikara kafin sallama kenan ko bayan sallama sai an kawo summa tun da summa ta zo ya nuna bayan sallama wanda shine abin da galibin malaman sunna suka suke tabbatarwa ya kunu du'a ba'da salati sai kayi na tsara ka abu ka gama yi sallama sannan sai kai addu'a ta al-istikara wanda ya zo a cikin almasu a tafiya yana mujallar na kushin ɗari biyu da arba'in da biyar hakanan fatawa su sajina mujallar na takwas shafin ɗari da sittin da biyu majmu'u fatawa mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da tamanin da tara sai dai babu inda aka samu hadisi daga manzon Allah cewa za ka daga hannuwa lokacin da za ka yi addu'a a bayan an gama sallama ne babu inda aka ce ka daga amma dai bayan sallama za a yi addu'a mas'ala ta uku suna riwaya guda ce kawai muka kawo a ita kadai bace wato shi wannan hadisin da muka karanta al-imam Muhammad Hanbal ya kawo shi haka nan kamar yadda muka yi bayani al bukari ya kawo shi a littafin al-Jami' a wurare daban-daban yana kitabu tahajjud babu da ake tatawwu'i masna masna yana kitabu da'awat والدعاء عند الاستخارة إلى كتاب inda عند bukari البخاري فسر آه، آية سورة الأنعام قل هو القادر دشين حديثي ندوب بقي إلى دريو فلتسين وصنع أصحاب السنن يعني أهل السنن قبل سورة ويتو حديثي أتو الإمام أبو داو يقول حديث جابر كنا لم تذكرن لأن كتاب الصلاة بقوم الاستخارة كما الإمام الترمزي يقول كتاب الصلاة بقوم الصلاة الاستخارة الإمام النسائي يقول كتاب النكاح بقوم الاستخارة الإمام ابن ماجه يكاوش أي كتاب إقامة الصلاة باب صلاة الاستفار حديث أهل لك دقاء النبي صلى الله عليه وسلم mutum guda da kawo hadisin ba shine al-Imam Muslim hadisin al-istikhara bayan sahih Muslim kuma shi Jabir kadai ya rubuto hadisin ba akwai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar mutum tara na farko akwai sayyiduna Abubakar as Allah ya kare gare shi wanda hadisin yana sunan Tirmidhi na kitabu da'awati Annabi sallallahu alaihi a Imam Tirmidhi sai na Abu cewa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada amran qala idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nufin zai aikata wani abu yana wannan addu'a hajar ya kawo hadisin sayyidina abubakar eh, cikin fasul bari yace isnaduhu da'ifun yana da rauni hadisin sayyidina abubakar as-siddiq eh, na biyu akwai wato hadisin abu Ayyuban al-ansari shi ke bin bayan hadisin jabir hadisin abu Ayyuban al-ansari shi ma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lahu manzo Allah ya ce masa to ina akan mutum aure yace iktumil eh, khitbaka ka koye neman da kai ka koye niyyar za ka nemi wata in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sun matawabba ka yi alwalar fahsin wudu a ka ta alwalarka? alwalarka wa sallu ka kataba Allah laka kuma kai sallah kai sallaci abinda Allah ya rubuta maka sun mahmad rabbaka wajidhu sannan ka yi yabo ga Allah ka girmama shi manzo Allah yake tsaya ma Abu Ayyub al-Ansari yadda zai addu'a ta al-istikhara kafin aure ko kai alwala alwala ta zama mai kyau kai sallah gurgurdan abin da Allah ya rubuta ba kai yabo ga Allah ka girmama Allah sun kusin sannan sai ka ce Allahumma innaka taqdiru wa la taqdiru kaga shi kuma addu'a sai ta fara hadisin Abu Ayyub al'amarin da ka tafiru wala akadir ya Allah ta kake iyawa ni ban iyawa wala wa ta'lamu wala a'lam Sai ka sani ni ban sani ba wa anta allamu ghuyub fa in ra'aita li fi fulanati idan ka ga cewa wance, sai manzo Allah ya ce to samiha sai ka kira sunanta idan ka ga cewa wanci bisa ka kira sunanta khairan za ta zama alkhairi gare ni fi dini ga addini na wa duniya ga duniya ta wa akhirati da lahira na in kana gairuha wato ka kaddara mai idan ku sabanin ita wannan mata ce ba ita ce zan samu alkhairi ba wa in kana gairuha khairan limin ha, na akwai wata mata da tafi wannan alkhairi gare ni fi dini wa duniya wa akhirati tafashin addini na da duniya da lantara na hukuli biha sai ka hukunta min aurenta ko ina take to ita wannan idan ba shi ce gere ki ta shi ta ba to Allah kar ka kaddara wannan aure au kuma yace faqturha in kadir hali imma faqdi qadli biha ka hukunta min ita ko ka kaddara ni to hadisin Abu Ayyub al-Ansari malamai sun inganta shi kamar Ibn Hajar wato wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa na uku shine abu sa'idin al-khudri hadisin sa ya zo a cikin musnad al-imam abu ya'la al-mawsili ya zo da sabin sami'tu rasulullah yaqul najiman Allah yana cewa abu sa'idin al-khudri idan arada ahadukum amran idan wani daga cikin ku yayi nufin aikata wani al'amari falyakun sai yace اللهم إني أستغفرك بعلمك addu'an abu salimin kudiri ta yi sama da ta jabir ya Allah ina neman zaɓinka ta dogaro da iliminka wa afkar kadiru ka cikin kudurcika kuma ina neman iyawa ta dogaro da iyawarka wa afkar min fadlika al'azim ina roƙonka game da falalarka mai girma fa innaka cikin ruwa la aqdir saboda sai kake iyawa ni ban iyawa ko ta'lamu wa la a'lam kai kake sani ni ban sani ba wa anta allahu ghuyub اللهم إن كان كذا وكذا للأمر الذي يريد خيرا لي هذا شيء يقول حديث أبو سعيد الخدري لجابر اللهم إن كان كذا وكذا يا الله إذا كذا لكذا لك كرا سنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء وانا أبن دنسا أبوا خيرا لي كما الخير لديك في ديني كأديننا ومعيشتي كرايواتا وآقبة أمري لكرشاء الأمر لا أو تركلي تقدر من شيء wa yassirhu kuma ka sauke min shi saboda kaga hadisin Jabir babu yassirhu amma hadisin Abu Sa'id al-Khudri akwai yassirhu li Allah ka sauke min shi wa idni alayhi ka taimaka min in iya aikata ba. wa in kana kaza wa kaza lil amr alladhi yurid idan ko wa kaza da kaza al'amarin da mutum ya yi nufi zai aikata sharri fi dini sai zama sharri gare ni wato ta addini na wa ma'ishati da rayuwa ta wa azumaki amri da kashin al'amari na fasrifu ne sai ka kawar da shi gare ni sun maka durliyar khaira aina makana sai ka kaddara mai alkhairi ta duk inda ya kasance a ƙarshen addu'an da ta zo a hadisin Hausa Sa'id al-Khudri akwai la haula wala quwwata illa A addu'a ta al-istikhara kuma isnadin hadisin yana da kyau malamai da yawa sun inganta shi kamar al-Imam Ibn Hibban kamar al-Imam aini littafin mudatul bukari sharhin sahih bukari mujallal na bakwai shafin 324 da al-hafiz al-iraqi yace isnaduhu jayyid akwai malaman da ke ganin isnadin hadisin yana da rauni amma la shakka malaman hadisi da yawa suna karban hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutum na hudu wato shine Abu Hurairah Abu Hurairah shi ma ya rubuta hadisin al-Istisqa daga manzon Allah hadisin sa yana sahih Ibn Hibban manzon Allah yace idza arada ahadukum amran idan wani daga cikin ku ya aikata wani al'amari wanda ya kun sai ce Allahumma inni astaghfiruka ya ce dai hadisin Jabir ya zo da shi amma a addu'ar Abu Abu Huraira wa al-Azim mas'aluka min fadlika ba za a ce al-Azim ba sannan a karshe karshen addu'ar ta zo da raddini bi qudratika tana al-qudra babu shi a hadisin Jami. rabbi ne ni bi qudratika ka sa in yarda da qudratka idan ka zaba min to ka sa in yarda an ba kowa yake yarda da zaɓin Allah ba mutum na biyar da shida ne Abdullah bin Umar da Abdullah bin Abbas hadisin su ya zo a haɗe. hadisin su ya zo a haɗe yana kitabul kabir na al-Imam Tabrani da Imam Awsat gaba ɗaya su suke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna surata min al-qur'an manzon Allah yana koya mana al-istikhara kamar yadda yake koyar da mu wato karatun al-qur'ani kamar yadda yake karantar da mu surata al-qur'ani yana cewa Allahumma inni astaghfiruka yana hadisin jami'i har zuwa Allahul ghuyub iyakar nan addu'ar ta tsaya mutum na bakwai shine Abdullah bin Mas'ud Allah ya kare ya tsaka shi حديث شينا المؤتم كبيرنا الإمام الكبراني عبد الله بن مسعود يكي كان رسول الله يعلمنا الافتخار من الله يكسن شينا كويا من الافتخار يلا شوا اللهم إني أستقدرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأشكرك من فضلك ورحمتك هذا أنسى مكاية حديث جابر من فضلك العظيم حديث أبو هريرة من فضلك كويس حديث عبد الله بن مسعود من فضلك ورحمتك فإنكما بيدك saboda su biyu dinnan suna hannunka ne la yamlikuhuma ahadun siwaka ba wanda ya mallake su in ba kai ba fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta allahu al-ghuyub allahumma in kana hadha al-amru in kana hadha al-amru lil-amru alladhi turidu da Allah ya ce to abin da kake son za ka aikata sai ka faɗi sunan shi khairan li fi dini wa fi dunyaya wa aqibati amri fa waffiqhu sai ka min muwafaqa wa sahhilhu kuma ka sauke min shi in kana gairu zalika khairan idan sabanin abin da nake nufin aikata shi ne alkhairi fa to da alkhairin a inda sai mutum na takwas shine sa'ad bin abi waqqas sai kare da sa gare shi hadisin sa yana musnad al-imam ahmad da wasu littafan hadisi manzo Allah yake min sa'adati ibn adam ridahu bima qada Allah lahu yana daga alamar wato sa'ar dan adam a ce dan adam yayi sa'a a rayuwarsa ya zamanto yana yarda da duk abin da Allah ya hukunta shi wa min shaqawati ibn adam yana daga alamar tabewa dan adam rashin sa'a Kuma istikharatan lil eh, istikharatan Allah idan mutum yayi wafi da neman zabin Allah to alamar tabe ne wannan hadisin eh, sa'ad bin abi waqas kenan alamar tabewa tana ga mutumin da yayi wafi da istikhar wa min shaqawati ibn adam shuqtuhu bima qada Allah lahu yana daga alamar tabewa dan adam ya zamanto ya tunzura ya fusata akan abin da Allah ya hukunta mishi hadisin yana da rauni yana da ifin tarjih hadisin 320 sai mutum na karshe shine Anas bin Malik shi ma ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa ma khaba man istikhara wala nadima man istashara duk wanda ya yi istikhara ba zai ba zai kaɗe ba kuma duk wanda ya nemi shawara ba zai yi nadama ba wannan hadisin yana da rauni jiddan har ma wasu malamai na aji shi a hadisin mawdu yana silsilatu ba'ifa hadisin 614 matsala ta hudu da ya hukuncin sallar al-istikhara kamar da muka yi bayani a baya sunna ce ittifaqan duk malamai sun tabbatar da al-istikhara sunna ce wanda ya zo cikin fasul bayani yana mujallal na 11 shafin 183 da sharh an-nawawi ala sahih muslim آه، مجلد مربوشات الأربعين الإمام الشوكاني ليدي الله يجي إنما يؤمر به إن إرادة ذلك لا مطلقا عبا قوز يوشبني ذاك الإستقارة سيلوك تندك إحدث من قيكة ونا قلت يا جبه على عدم وجود الإستقارة ميت كنت تجي من شواء أدوار الإستقارة بعدول بني كنت أكاشي حديث جابر من قبل أن تكرمتها annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni ga sahabbai yana umarni idan amma bil amri idan mutum ya yi yunkura idan mutum ya manta ya nufin zai aikata wani abu manzo Allah ya ce na ila raka'a kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba za a ce sallar al-istikhara farilla bace sai saboda an taba samun wani mutum da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin Talha bin Ubaydillah حديث من صحيح البخاري هنا كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام هنا صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي هي أحد أركان الإسلام حديث متفق عليه وأنا قال رح يعتبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النجف قالوا أصحابه عبيد الله يجي مسلمين عند متانين كالنجف sa'iro ra'asi ya zo kansa a firkice wato babu tsifa daga nesa abin ma ya kiso majalisin manzon Allah yake tambaya daga nesa Abin Ubaidullah ya ce, "Nasma'u da wuyar sauki, mana jin ruri na muryarsa, wala nafkahun mai kula amma ba mutum ji ne ke faɗa ba, saboda ya yi nisa, tun daga nesa yake tambayar annabi ya ɗaga murya mutane kawai A kada na min rasulillah sai da ya zo kusa da mazan Allah tambayar nan yake ta yi mai za wa ya sa'adu an islam shi duk tambayar da yake yana tambaya ne game da addinin musulunci kafin ma ya iso ga mazan Allah ya fara tambayar daga nesa lokacin da ya iso kusa da mazan Allah sai mazan Allah ya ce ai addinin musulunci kamsu salawatin fil yawmi wal layla ta yi sallah biyar tsakanin dare da yini sai ce ma hal alayya gairu hunna shin banda sallolin da biyar akwai wani abu da ya zama kulilla halki manzo Allah ce la illa an tatawwa shi ne zaka hada da nafila sai manzo Allah ya ce to amma musulunci da ka tambaya ba sallah kawai ba wa siyamu shahri ramadan akwai azumin watan ramadan ya ce suna da biyu hal alayya kai ruhu dan da wannan azumin akwai wani azumi da yake farilla a kaina mun Allah ya ce la ba an tafawu sai dai zaka hada da nafila wa kare lahu rasulullahi zakata mun Allah ya ambaci zakka a ciki sai yake cewa hal alayya kai ruha shin bayan zakka akwai wani azumi ke zama dole ki dukiya ka sai mun Allah ya ce la la an tafawu sai dai zaka yi nafila nafila zakka ita ce sadaka iyakar waɗannan abubuwa guda uku manzo Allah ya faɗa mana wannan suka ce da ya kuke nan tana yiwa ba a ƙara sauran rukunnan ba tana yiwa kuma an ƙara su amma ya shahe shi ba a adbarar rajul sai mutumin ya juya yana cewa wallahi na rantsa da Allah la azidu ala hadha ba zan ƙara akan wannan abin da ka faɗa ba wala an kusu min hukumu zan rage ba inda kai ka haɗa yin da bakin ka iyakar addinin shi ne zan tsaya sai manzo Allah ya ce abuwa a yin sadaka in ko yayi gaske, to ya tsira wanda ya nuna cewa iyakar farilla in ke sallah ce salloli biyar don haka ba za ka haɗa da sallar al-istikhara a matsayin farilla ittifaqan sun malaman sunna sun tabbatar sallar ta al-istikhara sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana ba ta muhimmancin gaske ya zo cikin lafazin jabir bin abdullah eh, abu na biyar abu ne, me ya kamata a yi masa al-istijara wanda shi ma a hadisin nan ya ba da amsa in ka lura da wannan hadisin sun samu amsar a da za a yi masa al-istijara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yadda jabiri fada ya ce idan hamna bil amri idan mutum ya yunkura kan wani al'amari mun kawo wata riwaya da ta zo cikin aljami'u sahih ko Allah ya ce il umuri kulliha al'amura gaba ɗayan saboda kuma imam shugani ce dalilun alal umumi wanda ya nuna cewa dukkan al'amura na rayuwarka ya kamata ka ringa musu fara. amma a nan wato mutane sun fi raja'a akan cewa sai aure kali ba shi kadai ba manzo Allah ya ce fil umuri kulliha ya jabire kada wato al'amuran gaba ɗayan su ya kamata su zaman to kai al'isi sai manzo Allah yana karantar da sahabbai haka shi da Imam Shukani ya ce wa annal mar'a la yahtakiru amran li sigari karkare na al'amari saboda karami ne sai ka wanda ai kai a masa al'isi kara ba a da ihtimami bi idan haka ba za a damu da shi ba fa yadru al ta fihi saboda ka daina shi sai ka yi al-istikhara فرد أمر ya kunu ويكون في الإقدام عليه ضرر عظيم في تركه akan samu al'amarin da kai kana gani da farko kaɗan ne gani shi ƙarami ne amma ai san gaba ba ƙanƙanin abu sai ya zo ya so da sai ya gagare ka nadama a kai shi saboda ka karkare na al'amari tun da alaihi sallallahu alaihi wasallam yana kiran su da sahabbai fi al-istikhara fil umuri kulliha al'amura gaba ɗayan su ka ɗauke shi wato wata ibada ce da mutum zai yi idan dai yana mu'amala idan ya sa wani abu a gabansa musamman tun jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da himma ta wajen koyar da al-istikhara kuma la yu'allimu nasurata min al-qur'an irin himmar da yake bayarwa a wajen koyar da surata alqur'ani kuma in ka hada da wani hadisi manzon Allah da yake cewa bi yas'al ahadukum rabbahu kuma fi shif'i Alibi. mutum ya roki Allah ko da igiyar sakannin su ce ta tsinki ka roki Allah akai dan yana iya zama fitina gare ka to wannan eh, imamu shukani yake fi dalilin alal ihtimami bi amri al-istikhara jabir ya tabbatar mana muhimmancin al'amari na al-istikhara wa annahu muta'akkidun murakkabun fi al'amari ne mai karfi wanda ya kamata wato mu rika kwadayin aikata shi saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka himma wajen koyar da shi to amma nan da jabir ya ce fil umuri kulliha al-istikhara cikin al'amura daya wanda sun ce ba duka ya fata saboda ya nuna mata. karkare na wani al'amari da ba za a yi wani istikhara ba amma ba duka al'amura ne ake musu al'istikhara ba wanda ya zo cikin bayanin ilmu hajar a cikin fasul tsari a nan yake cewa amul kuri da bihil khusus domin abin da aka wajabta maka abin da aka ce mustahabi ne bai kamata ka tsaya yin al'istikhara a cikin shi ba da ya aka wajabta maka wato shine kamar an wajabta maka yin sallah Ba bana kare ka yin sallah sai ce bari zan yi istikhara kuna ai ta ba amsa istikhara dole kai dole kai sallah to haka nan haram ita ma ba a maka al-istikhara wani ka daina shan giya ya ce sai na yi istikhara haka haram babu istikhara haka to da haram da makaruni da kuma abin da ya zama wajibi da mustahabbun la yustakharu ita ke ba ba a yin wato istikara saboda barin karam da makaruhi ba a yin al'istikara saboda aikata wajibi da mustahab don haka al'istikara ya tsaya ne akan almubahu da almustahab idan ta araka minhu amrani wato nan almubahu abinda an halatta maka kamar misali aure an halatta maka ya aure a wanda ya tilasta to kaga nan kana damar kai kana damar ka bari wannan ba wajibi ba ne gare ka saboda ka zai kwanci al-istikara kamar gini da sauransu duka abin da shafi mu'amala kamar da ba shafi wannan abubuwa guda hudu su ba wannan shi ne ake ma al-istikara kai amma idan ya shafi wajibi ba a yin al-istikara haka kuma idan ya shafi eh, haramun da kuma makaroni nan ma hadisin jabir ya nuna mana cewa hadisin abu ayyub al-ansari sun nuna mana cewa za ka yi al'istikhara ne kafin abu ya nutsu a ranka kafin abu ya nutsu a ranka za ka yi al'istikhara al-mu'tamadu annahu la ya'alu ma yansharku bihi sadruhu mimma hawan qawiyyun qabla al da yawa za ka ga mutum sai ya riga ya abu a gaba kafin nan daga baya sai al kafin ka nemi aure za ka yi al domin da ishara da hadisin manzon Allah ya nuna mana a hadisin Abu Ayyub al-Ansari wanda a ƙarshe manzon Allah ya wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi face ga Allah amma idan har ka riga ka shiga neman auren kaga zuciyarka ta riga ta karkata ana istifara da waya ce maka tasiri ana roƙon Allah zabi kana cewa to amma dai ina so ko ba zabi bane abu na shiga mai maimaita al-istifara shin kuna yin ta sau ɗaya ne ko ku za a iya maimaitawa hadisan nan duka wani hadisin da ya zo da bayani cewa za a maimaita al-istikhara amma malaman suna suna cewa babu laifi a maimaita al-istikhara saboda me ita al-istikhara addu'a ce to ka ta saliman bukari kawo ta inda yake maganganu akan addu'o'i ba akan sallah ya kawo ta a matsayin addu'a ita ko addu'a ana maimaita ta da ya zo cikin bayanin alhafizul aini a umdatul kari yana sharhin hadisin jabir yana juzu na bakwai shafin ɗari biyu da talatin da biyar wa in kunta hal yustahabu tikrarul istikhara fi amrul wahid shin mutum zai iya maimaita al-istikhara kan al'amari guda daya idza lam yakun lahu wajhu sawabi fil fi'li aw at-tarki kai al-istikhara amma baka samu nutsuwa a ranka ba shin aka ci gaba da maimaitawa yace malam yanshari sadruhu lima yaf'al bala yustahabu istighfaru salati wa du'a'i mustahabi ne mutum ya ci gaba da maimaita al-istighfara da kuma addu'a lidalika har zuwa lokacin da zai samu nutsuwa a ransa akwai hadisi da aka samu ba shakka hadisin hadisin hadisin yana da rauni hadisin ba hujja bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma anas ya anas idan amamta bi amrin idan ka himmanci aikata wani al'amari fastakhir rabbaka fi sab'a marrati sai ka nemi zaɓin Allah sau bakwai sun mantur ila lafi yasbir ila qalbika sai ka dubi wani abu ne ya rijaya a zuciyarka ko inna alkhairi fi saboda alkhairi yana tare da wani abu ba hadisin bai inganta ba yana da aikin jami'a sagir hadisi na 335 shi ba alhaifizul aini ya faɗa ya ce to ga hadisi wanda aka ce annabi ya yi umarni ga anas sallallahu alaihi wasallam ya yi al'itikara sau bakwai ya ce falhadisi sabitun sabu ke tafi hadisin ba ku ji a tare da shi saboda yana da rauni na alƙad yustadallu litikirari bi annabi sallallahu alaihi wasallam kana iza da'a da'a salat da meye malaman suna suka kafa hujja akan cewa za a iya maimaita al-istikhara saboda ya tabbata shi annabi idan zai addu'a sau uku yake wannan rayuwar sa haka take tunda an samu wannan to an gama kaga ya nuna maimaita addu'a ba laifi ne. amma asali a samu hadisi zahiri wanda ya zo da bayanin adadin yawan da za a yi al-istikhara ba wannan hadisi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu labari amma Allah idan zai yi addu'a yana maimaitawa sau uku wanda ya nuna babu laifi saboda haka al-Imam an-Nawawi yace babu laifi mutum yayi al-istikhara ya maimaita da haka malamai da dama suka tabbatar da haka kamar misali al-Imam al-Ghazali illa sun yi kokarin kawo ga surar da zaka karanta a raka'a farko ga surar da zaka karanta a raka'a ta biyu ba zan ba faɗi yadda suka faɗa ɗin ba zan kar wani ya ɗauka saboda ma surar gaba ta ce inganta ba babu wata sura da aka wari wanda shi ne alfafin da yake cewa lam ajid bi shay'in min turuqi ahadith al-istifarati ta'yinu ma yuqra'u fihi ma duk hadisai da aka rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayoyin nan da muka samu daga sahabbai mutum goma da hade da Jabir kenan babu wata riwayar da ta zo da bayanin surar da za ta karanta idan za ka yi al'istikara fakarahu ma ta yassara min al-qur'an da shi ne abinda Allah ya faɗa wa kullu sura tufsi kowace sura ka karanta tana isarwa wanda shi ne ya zo cikin fasul bari mujallal na goma shafi shafi na ɗari da ah, tamanin da biyar a nan mutum zai ci gaba da al'istikara bayan ya yi al'istifara din nan ba zai bari ba yabin da sunna ta nuna mana za ta yi ta maimaitawa bayan sharku lahu sadruhu in shira'an khaliyan an hawan nafsi har ka samu ranka ya raja ranka ya karkata ma wani ra'ayi wanda babu son rai a ciki babu son rai فإن لم يشرح لك شيئا إذا تتعامل سامون الروابة فالذي يظهر أنه يكفر الصلاة حتى يظهر له الخير فقد كنتم زي كده هذا ما يمشي الاستخارة أدري الأمر إنه يبين جريش الإمام الشوكاني شي ما حكي بحاجة إنه يظهر والحديث يدل على مشروعية صلاة الاستخارة والدعاء عقيبها ولا أعلم بذلك خلافا وهل يستحب إكرار صلاة الدعاء يتاوت فهمت المعلمين أبدا ya ce al-zahiru al zahiri yana da kyau ka maimaita addu'a ta al-istighfar kuma wata malaman mu na zamani kamar bin bas bani a sauran su duk sun tabbatar da maimaita al-istighfar sunna ce ba laifi bane Wata ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sharadi idan mutum ransa bai nutsu da wani al'amari ba tun da kana neman zaɓi ne tsakanin abu biyu idan ranka ya nutsu da gefe guda ka kaje na da istikara idan ka ci gaba da yi ba sunna kake ba don kana neman zaɓin Allah alhali ka ya riga ya karkata kuskure amma idan ka bai karkata ke ji guda ba za ka ci gaba da yin al-istighfar abu na ƙarshe me za ka yi ka tabbatar da wato zaɓin Allah abinda za ka yi ka tabbatar da zaɓin Allah shine shawara idan ka sa yi addu'a ta neman zaɓi to abu na gaba shine ka nemi shawara shawaran na ta shafi abin da kake son kai din idan gida kake son ginawa kai al-istikhara abin da zai biyo baya shine neman shawara waɗanda suke da sani kan gini da kuma unguwar da za ta yi gidan ka nemi shawara game da wannan unguwar kanta ginin kansa ka nemi shawara na masana to a nan ne shawarwari da aka baka daga nan za ka samu nutuwa in mai ka yi ko ka bari wani zai ce a karka yi girki ba wannan unguwa saboda unguwar ba ta mutanen kware ba ce alhali kuma za ba ka sani ba Kuma za ka addu'ar da ta yi ba ta cika ba shi ka haɗa da shawara idan muka samu shawara ta hadisin manzon Allah shawara ba ta zo ta hadisi ba hadisin da ya zo da tun shawara shine hadisin ana sun bai inganta ba amma ayar alkurani ta tabbatar da wannan ta zo da umarni ga manzon Allah suratu ali imran aya ta 159 Allah ya ce ma annabi wa shawirhum fil amri wa shawirhum fil amri fa idza aqanta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah ya yi umarni ga annabi ya rika shawara cikin al'amari kaga shi ya koya ma annabi al-istikhara kuma Allah ya mar umarni ya yi shawara ashe ba a jefar da kowanne ba saboda haka dole sai an hada da shawara dan cikin umarnin Allah da ya zo cikin alkur'ani saboda haka yasa malamai ke cewa ma ta shawara qaumun yabtaguna wajha Allah fi sawtu ila arshadi amri kada yazo cikin bayanin al-Imam Qatada bin Di'am babu mutumin da zai istikhara yayi shawara yace Allah ya dadar da shi ga abin da yake mafi alkhairi gare shi Ibn Taymiyyah yana cewa ma najima man istakhara khaliqahu وشاور kafa وثبت في أمره wanda ibn qayyim yayi magana a kai ya kawo shi a littafin al-wahid sayyid yana shafin 157 wato ibn ibn taymiya yace duk wanda ya nemi tsafin maliki zai yi nadama ba kuma ya shawarci halittun Allah shi Allah mahalicci ka nemi zafin sa halittu kuma ka nemi shawararsu. su ka tabbatar da abinda ya nutsu a ranka idan har kayi haka wala shakka ba za ka yi nadama ba sai kafa hujja da wannan aya ta suratul ali imran Allah ya ce ma sallallahu alaihi wasallam wa shawatu fil amri fa idza aqamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da bin mutafaka dai kuma Allah ya gafarta mana kuskure subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta